inda za mu kawo muku littafin nan mai suna Ke Alkhairi ce, wanda Nagarta Writers Association suka wallafa. Ku kasance tare da ni Fatima Mamman don jin yadda labarin zai kasance. Jihar Katsina. Duk wanda ya san Jami'ar umaru Musa 'yar addu'a da ke garin Katsina ya san wajen gari take. aƙalla ba ƙasar ba tafiyar minti 45 ne zuwa cikin gari. Ɗaliban aji ɗaya na Department of Microbiology ne suka fito a gajiye daga aji misalin karfe 6 da minti 5 na yamma kasancewar sun yi lectures ɗin karfe 4 zuwa 6. Mimi ta yi wijiga-wijiga don tsabar gajiya ta kalli ƙawayenta biyu ta ce, Wayyo Allah, da alaman za mu kwana a hostel yau, jiyan da garin ya haɗe rai, ko dai ruwa za a yi. Ushi cikin damuwa ta ce, Dole kaftin ya nema mana sauƙi. gun lecturer nan a yi schedule lectures din ko wednesdays ne da safe don bala'i hudu zuwa shida ran saturday ɗayar mai sanye da niƙaf ta ce da allah ku ɗaga ƙafa kar su cika bus ɗin kun dai san mazan nan ba hakuri za su yi ba balle yadda suka ga hadarin nan kowa so yake tafi gida mimi ta ce ni kam i don't have that strength ushi ta ce ai kam tafiyar mu za mu barki suka ci gaba da tafiya mai sanye da nikaf ɗin ta ce la kun gani ko school bus biyu sun tafi mimi ta ce wallahi kina da damuwa mu kaɗai kika ga bus ɗin ta bari mai niƙaf ɗin ta ɗauke kai don ta sake buɗe baki tana iya fashewa da kuka ushi ta ce aike mimi ko karfe nawa za mu kai nan na san ko a jikinki daga nan ba wacce ta ƙara magana ko da suka sa student center duhu ya fara yi kuma matan da ke gurin ɗaiɗaiku ne wasu an ba su lift, Mimi ta ce, ko mu zauna a kujerun SUG kafin bus ta dawo. Eh, Ushi ta ce, cap, saboda ga mugan talallu ko? Ɗayar ta ce, to ya za mu ko mu ƙarasa gate ƙila mu samu ko commercial a can. Mimi ta ce, cap, wallahi ba zan iya tafiyar minti 20 ba. Ushi ta ce, to bari mu barki a nan. Tafiya suka fara yi, Mimi ta ce, bala'i, wallahi ba za ku bar ni a nan ba. Ta bi bayansu da sauri, tafiya suke yi suna fira jefi-jefi dare kam har ya fara yi ga hadari ya ƙara haɗuwa agogon wayar ta karfe bakwai saura minti sha biyar idan mai niƙaf ya ciko da hawaye tsiraran motoci suke wucewa mimi ta ce wallahi a ruwa muke Dama mu samu lift ushi ta ce eh wallahi ba su rufe baki ba sai ga wata bakar mota mai bakin gilashi ta danno a guje har ta ɗan gifta su sai kuma motar ta fara dawowa da baya da baya mimi ta yi saurin gyara zaman rigarta ta ce yawwa ai na san na annabi ba sa karewa ga lift nan na zuwa ushi ta ce barkanmu allah ya takaita mana wahala ba sai mun je gate ba mai niƙaf cike da mamakin ƙawayenta ta ce yanzu motar nan mai tint za ku shiga kuna jin sauti na tashi kamar ba dare ba ushi da mimi suka buga tsaki a tare Ushi ta ce, Kin ga dai besti, idan muka bar motar nan ta tafi, ba mu san lokacin tafiyar mu gida ba. Daga cikin makaranta ta fito, balle mu ce sace mu za a yi. Mimi cike da takaici ta ce, Abu mai sauƙi." idan ba ta shiga sai mu tafiyar mu mu bar ta a nan. Kafin ta ce wani abu motar nan ta iso ta tsaya daidai su. Ido suka zuba ma bakin windon motar. A hankali, glass ɗin ke sauka. idanuwan 'yan matan uku tsam cikin halittun da ke zaune a gaban sit ɗin mota su biyu ne ɗaya na zaune sit ɗin direba ɗaya kuma yana zaune a kujerar nan mai zaman banza da alamu abokai ne mimi da fara'ar ta ce sannun ku fa Filis cikin gari kuka yi? Mai tuƙin motar ya ɗan yatsi na fuska a takaice ya ce, E, ɗayan ko kallon su bai yi ba, ba tare da ɓata lokaci ba mimi ta sa hannu ta buɗe baya za ta shiga kenan mai tukin motar ya ce ba dai da ninja ɗin can za a shigar mun mota ba mimi ta kalle shi da mamaki ta ce ninja kuma ya ce e mana wancan mai niƙaf ɗin ushi a hankali ta ce sibi daga niƙaf ɗinki wacce ake kira da sibi ta kalli ushi cike da takaici ta ce ba zan ɗaga ba ba zan kuma cire ba sai a sannan abokin ya juyo don kallon mai niƙaf ita ma ta ɗago kai kenan suka haɗa ido suna ɗauki kusan sakan goma suna kallon kallo ya yi saurin ɗauke kai ya mai da kallon shi ga abokin shi murya ƙasa ƙasa kamar bai son magana ya ce malish don allah mu tafi wanda aka kira da malish ya kalli mimi ya ce malama kulle min ƙofar kulle mun kofa ko mimi za ta yi margagiya kan ya yi haƙuri mai niƙaf ta yi saurin kulle kofar malish ya ja motarsa a sittin ya bar gurin mimi cike da faɗa ta ce haba sibi menene haka kin wargatsa mana damar da muka samu ta tafiya gida ushi ta ce a'a fa mimi shi ma ya sa wulakanci a amarin nashi menene abin ce mata ninja kuma har sai ta cire niqab zai taimaka ya dauke mu mai niqab din ta ce dama can ba siniyar daukan mu ba Ushi ta ce, "Si bikin lura da na gaban motar, side view ɗin shi kaɗai na gani amma na gane a zababban gayi ne, ko kallo fa ba mu ishe shi ba." Mm, kaɗai Sibi ta ce a yayin da ta tuno kallon kallon da suka yi da shi. Mimi cike da masifa ta ce, tun da dai sun tafi ai shi kenan, Sibi ta mana bukulu, ila da ko namban mu sun ansa." Ke kuma matsalar ki kenan, son ansan namba. Hararar ta Mimi ta yi, Sibi mai niƙaf ta sa dariya don ta saba ganin haka gun ƙawayenta biyu yanzu ba wannan ba burinta a yanzu bai wuce ta buɗe ido ta ganta a gida ba haka suka ci gaba tafiyar har suka fita gate suka tsallaka titi a lokacin kuwa dare yi don bakwai ta tagota zuciyoyinsu ya fara karaya tsoro da fargaba ya mamaye su barin mamaye niƙab ɗin da ta fara hawaye a cikin niƙab ɗinta sun yi nesa da gate ushi ta ce idan ba so kuke mu karasa cikin gari a kafa ba ku tsaya mu samu mota ko daga cikin waɗannan masu wucewa ne mimi please ki taran mana lift mimi ta taɓe baki ta ce ba zan tsaida ba don allah mana mimi in ji mai niƙaf in tsaida ki ki ki shiga da sauri ta zama niƙaf ɗin fuskarta ta ce kin ga na cire ga baki ɗaya mimi ta yi murmushi ta ce e lallai da gaske kike ta dan matsa bakin titi ta sa hannu motoci goma suka wuce da ƙarfi ba tare da sun tsaya ba mimi ta ce fa mimi ta ce ba fa za su tsaya ba ni na gaji ushi ta ce don't give up mimi ta wurga mata harara ta ce malamai ku zo ku sa hannu kila mu samu wani ya tsaya ushi ta yi dariya ta matso kusa da mimi suka sa hannu daga nesa suka hango wata jan mota ya doso da full light ɗinsa suka dage wurin ɗaga hannu yadda za a gansu daga nesa motar ta ci gaba da doso su har ta gifta su ushi da karfi ta ce kai yau mun shiga uku zibi da ke gefen hawaye kaɗai ke zuba daga idanunta horn suka ji baki ɗayansu suka kallo inda suka ji horn ɗin mimi ta ce la ga wata bmw na zuwa daga baya daga baya da baya mai jan motar na ne ya dawo ushi ta ce mi sauri mu ƙara sagun shi kafin ya canza ra'ayin shi sauri sauri suke nufan motar nan mimi ce gaba suna biye da ita a baya har suka iso inda mutumin ya yi fakin motarsa ta windo mimi ta ce assalamu alaikum mutumin ya soke glass ɗin motarsa haɗe da amsa sallamar mimi Wai, wayyo allah mimi buɗe baki ta yi tana kallon mai motar don ya haɗuwa kamar shi ya yi kan shi Ganin kallon da Mimi ke mishi ne ya sa shi cewa, cikin gari za ku? Ushi da ta lura kwata-kwata hankalin ƙawartar Mimi bai jikinta ya sa ta matso kusa, ita ma kusan abin da ya faru da Mimi ya kusan faruwa da ita. Amma ta dake ta ce, ina wuni, cikin gari za mu je, don Allah ko za ka rage mana hanya. Ya ce, Bismillah, Ushi ta ce, mun gode, ta yi saurin zunguren Mimi, Mimi ta ce tare da saurin shiga gaban motar. Ush ta buɗe baya ta shiga tare da kallon ƙawarta da ke tsaye a waje. Ta ce, Sibi shigo mana. Sibi shigo mana. Cikin sanyinta ta shigo da sallama. Ya ɗan waigo ya amsa sallamarta ya ɗauke kai. Bayan ya kwashe takardun da ke bayan sit ɗin. Gaishe shi suka yi duka ya amsa musu. Ya ce, student ne ku? Suka amsa mishi da eh. Amma a hostel kuke ko? Ushi ta ce, No, dai. Cike da mamaki ya ce, Dai student kuma? Ya aka yi kuka yi dare haka? Mimi cike da yanga ta ba shi bayanin dalilin su na yin dare. Ya jinjina kai ya ce, Ya kamata a san na yi in reshedulin lectures ɗin da za a dinga muku. Idan kuma bosses za a ƙaro don tabbatar da an kai kowa gida, it's very risky a bar ɗalibai mara abin hawa a wannan balle ku mata Allah shi kyauta suka amsa da amin haka ya ci gaba da tukin shi ba wanda ya sake magana baka jin komai sai karatun Kur'ani mai girma kira'ar Sudais if if suka ji alamun shigowar waya Mimi ta leƙa wayar kirar iPhone 6s da ke jona jikin rediyon mota ta ga Mima jikin screen din mutumin ya ce ma Mimi ɗan taimaka ki mun swiping da sauri mimi ta yi yanda ya ce ba tare da ya kanga wayan a kunnensa ba ya ce hello assalamu alaikum wata zazzakar murya su, su ushi suka ji cikin ta cikin speakers na cewa hello uncle, hello uncle zaid kana ji na ya yi murmushi ya ce oh mima so nawa zan miki maganar amsa sallama oh sorry wa alaikumus uncle zaid baka iso ba ne har yanzu? Mima ina cikin Katsina, but sai na je masauki. Idan na huta zuwa anjima ko da safe sai na zo gidan ko? A shugaba ta ce, Haba mana Uncle Zaid, you promised to come see us immediately you arrived. Ya sauke ajiyar zuciya. Hmm. Ya ce, To, ba ni minti talatin. Zan in insha Allah. Ta yi dariyar murna. Yay, Uncle Z, thanks. You the best. ya ce, "Em, Rafik na gida?" Ta ce, "No, bai dawo ba ko." Ya ɗan yi shiru ya ce, "To sai na iso," kafin ta ce wani abu ya latsa wayar. Ushi ta kalli Sibi suka yi murmushi matuƙa, wanda aka kira da Uncle Zaid ya burge su. Daga jin wanda suka yi waya da ita, sun san 'yar gata ce, don yadda take shagwaba da magana, a hankali Ushi ta raɗa ma Sibi. Ƙila ɗiyar yayarsa ce. Sibi gyaɗa kai ta yi. Zaid ya ɗago wayarsa, ya ɗan rage gudu, ya shiga neman layin nephew ɗin shi. Kolatin ɗin ya zo ƙarshe ba amsa, ya sake redialing. Yanzu ma kamar ba za a ɗauka ba. Aka ɗauka ba tare da an ce komai ba. Zaid ya gyaran murya ya ce, rafik can ƙasa suka ji an ce, Barka da yamma. Zaid ya ce, Lafiya lau, kana ina? Kamar ba zai tanka ba ya ce, gani nan malish zai sauke ni gida ya ce oke to ku je kuma buki liyafa hotel oke kaɗai ya ce ya kashe wayar zai ya murmushi a bayyane ya ce rafik ikon allah zai ya kallo mimi ya ce ina kuka yi mimi taifar da ido ta ce dukkaninmu unguwanni daban muke ka ajiye mu a national sai mu hau keke na pep ya ce junction ɗin bus no ku bari na sauke kowaccen ku a unguwarsu mimi ta yi murmushi mai sauti ta ce jifa ne ana jiranka ya ce kar ku damu ya kalli mudubi daidai setin sibi ya ce malama wani unguwa kuke sibi baki ya fara rawa ta kasa magana da sauri ushi ta ce mu muna ta wurin gidan masari mimi kuma na GRA wurin motel zai ya jinjina kai ya ce wace mimi mimi na murmushi ta ce ni ce nan ya sake kallon madubi ya ce ke cewa ushi ta ce ni ce ushi wannan kuma sibi zai yi murmushi da ke ƙara ma fuskarsa annuri ya ce inye sunan 'yan gayu ne da ku mimi ushi da sibi suka yi dariya duka ya ce to bari mu fara sauke mimi ku ta unguwarku na yi da taimakon mimi na nuna mai hanya zaid ya iso har kofar gidansu ya yi fakin mimi ta sadakar zaid zai tambaye ta sai wani yanga take yi amma shiru take ji a ranta ta ce kila zai tambaye su ushi ta buɗe murfin kofar ta ce thanks so much uncle zaid ya yi murmushi ya ce ba komai ta juya ta kalli ƙawayenta ta ce to kar dai a manta a fito da wuri gobe don muna da gsp karfe takwas ushi ta ce insha allah sibi ta ce ki gaida momi mimi ta ce za ta ji ɗayanku ya dawo gaba ushi ta buɗe murfin motar ta koma gaba mimi ta ɗaga ma zaid hannu ya ja motar ya bar layin ita kuma ta shige gida shiru ba wanda ke magana sai da ya zo unguwar ya ce ta wurin ina kuke ushi ta ce ka ajiye mu a wurin makarantar salama ba wanda ya sake magana har suka zo daf da makarantar salama ya yi fakin ushi ta ce mun gode sosai sibi ta buɗe murfin motar ta ce Da za lahul khair Allah ya biya ka yadda ka taimake mu da sauri ya waigo don ya ji daɗin addu'ar nan duk da bai samu ya ga fuskar yarinyar sosai ba ya ce amin na gode suka rufe kofar ya ja motarsa ya yi cikin unguwa ushi ta ce to sibi sai da safe allah ya kai mu ushi kowa ta yi hanyar gidansu sai da ta yi tafiya sosai kafin ta iso gida tana ture kofar gidan ta ga nanta a tsaye da sauri ne na ta rungumo ta tare da matsa kwalla ta ce nasiba ina kika tsaya haka duk kin tashi hankali na in ce dai lafiya ko nasiba ta kalli kakarta cikin tausayawa ta ce ne nake haƙuri darasi muka yi na hudu zuwa karfe shida ko da aka tashi ba mu samu abin hawa ba da wuri sai da ma muka taho har wajen gate kafin muka samu wani bawan allah ya kawo mu har gidan su ushi ne ta ce baki ji yadda na tada hankali na ba don na ga baki taɓa kaiwa haka ba a makaranta na ci kuka na ni kaɗai na fi minti talatin gaban gidan nan ga shegen unguwar nan ba wanda za ka aika da na hana babanki ya sai min waya amma saboda irin haka dole zai siyo min sibi ta yi dariya ta ce bari na shiga cikin watsa ko la'asar ban yi ba wallahi nene ta ce yi maza ga abincin ki can a madafa ta amsa tare da shigewa cikin gidan. Assalamu alaikum, ya yi sallama a ƙofar falon gidan. Maimakon amsa mai sai jin ihu ya ye ga Uncle Z oyoyo. Wasu ‘yan mata biyu suka zo suka rungume shi, takaici ya cika zaid. Bai da yanda zai yi, sai dai ƙirƙiro murmushin dole wanda Hausawa ke ce mai yaƙe kafi kuka ciwo. Barbar ta ja hannunsa zuwa dining area ta ce, Uncle Zaid, I know you must be hungry. Murmushi yayi ya ce, A'a Mima, ciki na a ƙoshe yake. Ta ce ta ce, Don Allah ka ci, ni da kaina na girka maka. Wallahi, na daɗe ina yi, please. Ya mata murmushin da ke kashe ta ya ce, Mima, I'm full wallahi, some other time ko? Bai bari ta ce komai ba, ya kalli ɗayar budurwar ya ce, Anisa, ya yana nan? Ta ce, eh Uncle Zaid yana sama. miƙewa ya hau sama ya shiga falon yayansa da sallama yayan ya amsa mishi cike da farin ciki ganin ɗan uwansa barka da yamma yaya yaya ya amsa mishi da sani da zuwa injiniya zaid ibrahim lema zai dai dariya ya ce ka fara ko yaya na suka fara fira irin ta wa da ƙani cike da aminci da ƙaunar juna suna cikin firan ne hajiya sau da ta yi sallama ta shigo ɗauke da tire tana tana ƙwarƙwasa kamar wata yarinya. "A, Zaidu, ka iso kenan." Ya amsa mata ba yabo ba fallasa. Ta dire tire gaban mijinta, tana tsiyaya mai ruwan zafin shayi a ɗan ƙaramin kofi ta ce, "Kai ma a zuba maka shayin ko Zaid?" Ya miƙe da sauri ya ce, "A'a, na gode, bari in je masauki na gaji." Ya kalli yayin shi ya ce, "Yaya, bari na tafi zan shigo da safen Allah ya yarda." Alhaji Habib Ibrahim Lema ya ce, Allah shi huta gajiya Zaidu. A falon ƙasa ya iske Mima da alaman jiran shi take yi, tana ganin shi ta nufo shi da sauri, Uncle Z har ka gama da dadi? Ya ce, e na gaji ne, zan tafi na kwanta, yanzu ba za ka ci na girka domin ka ba ko? Ya ce, sorry Mima, sai dai na ci abinci, sai da na ci abinci kafin na ƙaraso. Ba haka ta so ba, sai dai bayan da za ta yi da shi ta ce, to, mu je in raka ka masaukin naka. Ya ce, wa zai dawo da ke? da ni ba zan sake fitowa ba sai gobe ta mai fari da ido ta ce ba sai na kwana can ba ya zaro ido ya ce ke ba na son shiririta ta wayance ta ce haba ka san wasa nake yi me zan dafa maka da safe ya ce nothing ta jiyo a fusace tare da fashewa da kuka ta haye sama daidai haraban gidan mai gadiya wangele gate wata bakar mota mai bakin gilashi ta shigo uncle zaid ya tsaya kallon motar har ta yi fakin ɓangaren kujeran direban aka buɗe na ciki ya ƙara sogun Zaid da sauri ya ce, onkul Zaid sani da zuwa, ya Kaduna, Zaid ya amsa cikin sakin fuska, lafiya lau Mahmud ɗayan ya fito ciki, takun kasaita kamar bai san taka ƙasa, ya ƙara sogun da su Zaid ke tsaye, sai da ya zo daf da su, ya tsaya ya cire, ka zo lafiya? Zai dai murmushi ya ce lafiya kalau Rafik, ya karatu, maimakon ya amsa shi, hannu ya sa aljihu ya zaro makulli ya bashi ya ce room 108. Allah huta gajiya, ya maida dubansa ga abokin shi ya ce night malish ya juya ya bar zai da malish a gurin zai dai murmushi ya ce kana da matsalan wani abu do you need anything girgiza kai rafik ya yi ya ce no nothing zai ya ce nawa aka kama min ɗakin Rafiq ya ce na riga na bada kayan abincinka Rafiq ya ce na riga na bada zai dai dariya ya ce baka tambayi mami ba Rafiq ya ɗago jajjayen idansa ya kalli kawun shi